Ruwar sama kamar da bakin kwarya da aka kwashe kwanaki ana tafkawa a Yawunde babban birnin Kamaru ya yi sanadiyar mutuwar wata yarinya da ruwan ya ɗauke a ranar 30 ga watan Yuni. Haka zalika a ranar Alhamis da ta gabata ruwan ya haifar da ambaliya a wasu yankunan birnin musamman a Municipal Road da Avenue Kennedy. Milani 'yar kasuwa ce ta ce mana. Ruwa ya cike hanya har ya haɗiye motocin mutane. Ni ma ina da bidiyoyi da yawa a cikin wayata inda ake ganin yadda ruwan yake barna. Wata makwabciyarta kuma ta ce ta samu dabarar laɓe ma ruwan. Kadan ruwan sama ya fara sauka sai in je in fake. Kadan ya tsagaita sai in fito in ci gaba da kasuwanci na. Antoine shi ma ɗan kasuwan ne ya samu ya ƙetare hanya da ƙyar. ya ƙara cewa ruwa ya ciki hanya karakunan da muke kamawa muna bibango domin ƙetarewa zuwa wancan gefen hanyar abin ya fi ƙarfinmu motoci da kake gani a yanzu haka a wancan gefe dukkan ruwa ya haɗiye su kuma yashi ya riga ya cika cikin injin su. Le voiture que tu vois là, l'eau vient emporter ça, l'eau vient entrer dans les moteurs partout, parce que je vais regarder ça déplacer les voitures comme tu as vu là. Wannan shine kukan mazauna Yaounde a kowane damuna. Gwamnati ta ɗau matakai da dama amma ba su magance wannan matsalar ba. Duk da sakamako mai gamsarwa da aka samu na rage ambaliya a babban birnin a bisa haƙon magudanar ruwa mai nisan kilomita goma sha bakwai a kan kogunan da ke zuba a yawun da kewayenta. A watan Disamba na shekara dubu biyu. a watar Reprise. A watan Disamba na shekara 2021, Bankin Raya Afirka ya baiwa Kamaru rancin sama da miliyan 38 na dalar Amurka a matsayin Reprise a matsayin gudunmawar ci gaban aiki. Wannan aikin wanda ya kamata a kammala shi a cikin watanni 48 bai kare ba har yanzu. Yana da nufin rage yawan ambaliyar ruwa a babban birnin kasar a cikin yanayin sauyin yanayi tare da yin gyare-gyaren da ya dace don kare yawar reprise don kare rayuwar mazauna yawunde da muhallinsu. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawundi a ƙasar kamaru